jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu man shiga dare na juma'a wanda ya daidai da daren sha uku ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 439 daidai da uku ga watan August shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin bami a musulunci a shekul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi Allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka ya rubuta wannan littafi ne don tunatar da mutum makoma ta kwanciyar kabari azabar da Allah ke ma wasu a cikin ƙabarbuka da ni'imar da Allah ke ma wasu a cikin kabarbukansu a jiya bayan gama mukaddima da malami ya rubuta man kai ƙarshen watan fasali na farko inda malam ya ka ayoyin alkur'ani akalla guda bakwai wacce kowace ɗaya daga cikinsu tana bayani ne akan azaba da Allah ke ma wasu bayi a kabarinsu ko ni'ima da Allah ke ma wasu bayi a cikin kabarbukansu asali rubutun da malam yi ma wannan littafin yayi ne don faɗakarwa da tunatarwa ga 'yan uwa musulmi yanda mu zai natsu ya mai da hankali wurin aiwa wa ima Allah aikin da ya kamata don gyara alaƙa tsakanin kai bawa da mahalicinka a yau za mu tashi alfaslus fasali na biyu na'imul ƙabin ni'ima ke ma wasu a kabarbukansu shine ni'imar kabari jama'a kun gane ko malan sai ya kawo hadisin farko a wannan babi a wannan fasal an abi hurairata radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala jama'a manzon Allah ya ce innal mu'mina fi qabri la fi rawdatin khadra lallai mumini a sanda yake cikin kabarinsa yana cikin wani dausayi kore fau an gani dausayi ne mai ciyayi koraye ga sunan shar haka Allah ke mai da kabarin mumini fayo rahabu fi kabari sai a faɗaɗa masa kabarin nasa idan da kabari yake idan aka yi babbar dai ba ta wuce haka ko ba kabarin da za a yi babban ya wuce haka to karamar kuma iyakarta haka to amma da an sa ne a kabari annabi ya ce sai ya samu kanshi a cikin wani irin dausayi wanda ke da ciyawa koriya sharga tana kasan kallon daji koren abu yana natsar da zuciya da kwantar da hankali yana sa rai ta ji daɗi jama'a ku za a gaba ture kan je daji kawai rika kallonsa yana ma ƙara ƙarfin ido wasu suka ci jama'a kun to sai allah mai da kabarin dausayi wanda ke ɗauke da ciyawa koriya ga tanan shar bayu rahabu lahu fi kabari sai a faɗaɗa masa kuma kabarin nasa kai kake ganin kabarin kamar haukai masa amma allah zai faɗaɗa shi saba'ina zira'an faɗin zai kai zira'i irin na mala'ika guda saba'in jama'a kun gane ko ga wannan aibin ni'ima ce a kabari sai ya ce wayo na warlahu kuma sai a kunna fitila a haskaka mai cikin kabarin na kalkamari hasken ya zama kamar hasken wata lailatal badari a daren sha hudu ko daren sha biyar a lokacin da watan hasken wata ya gama haduwa ba mai fahimtar wannan magana sai ba ƙauye ba sakarkarin ba ƙauye shine zai fahimci wannan misali da annabi ya kwatanta saboda mu yanzu fitila ta sa ba mu gane har fitilan lantarki ta sa mutanen gari ba sa gani, gane hasken wata a daren sha uku ko sha hudu ko sha biyar Allahu akbar za a haskaka mai kabarin nasa sai annabi ya ce a tadaruna fima unzilat unzilat hadhihi aya jama'a kun san dalilin kun san dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya kun san dalilin da aka saukar da wannan ayar ayar ita ce kanta asali waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka. ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ومن بآيات ربه كو ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah ya ce wa man a'rada an zikiri duk wanda aka ja mai qur'ani ko hadisi ya bijiri ya kiyarda fa inna lahu ma'ishatan danka idan aka sa shi a kabari yana da wata irin rayuwa mai kunci a cikin kabarin takurairiyar rayuwa haka zai yi a sa na gaya muku a rayuwa da Allah ya tsara wa ɗan adam mataki ne yake a rayuwa matakai guda biyar banda ta cikin mahaifa yana gama ta ce ta rayuwar duniya yana gama ta ce ta kabari yana gama ta sai rayuwa ta filin alkiyama yana gama rayuwar filin kiyama ɗayan biyu ko dai a kai shi aljanna Allah ka sa can za a kai mu ko a kai su ta Allah ka kai to jama'a rayuwar kabari wannan rayuwar wanda duk in za a yi wa'azi yake bijirewa ya da ya kau da kai to yana da rayuwa takuran rane kunci a kabarinsa wannan ayar abin da take nufi kenan kamar yadda malaman tafsiri galibi suka fassara ta wa shuruhu yau qiyamati ama kaga an gama an gama wannan ma'ishatan bankan ana hura ƙaho sai mu tashe shi a filin ƙiyama kuma makaho qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad basira ubangiji ya kuma zaka tashe ni a nan ƙiyama. makaho bayan asan da nake a duniya daga ina gani na jama'a kun gane ko Allah ya ce masa kazalika atatka ayatuna ka manta haka aka rika ja maka ayoyin mu da hadisan manzon fa nasita sai yi kamar baka san da su ba wa kadhalika al-yawma kai ma yau haka za mu yi kamar ba mu san da kai ba a wuta wa kazalika najzi man asrafa duk wanda mabannaci ne haka muke saka mai a filin kiyama walam yu'min bi ayati rabbi wanda ya yi imani da ayon ubangijinsa wala azabul akhirati ashaddu wa abqa dama kuma azabar kiyama ta fi tsanani fiye da ta kabari wa abqa kuma ta zuwa dan ita ana wa bawa ne ta dindindin Allah ka tsare sai annabi ya ce a tadaruna malmatu dank kun san me Allah ke nufi da wannan rayuwa ta kunci da takura kalu sahabbai suka ce Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da manzo su suka fi sani qala ce annabi yace azabul kafiri fi kabari azabar da Allah zai wa kafiri a kabarinsa wannan ce ma'ishatan bankan wallabi nafsi nafsi biyadihi na rantse da Allah wanda raina ke ga hannunsa a hannun waran annabi yake Allah ashe Allah yana da hannu kenan to amma ya hannun yake ba wanda zai ce maka ga irin hannun Allah wa shabhu la yasihu fi man la yura wa zaka wahmun fil uquli waftira da kai yace wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah wanda raina ke ga hannunsa innahu yanda abin yake shi kafiri yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinniyan ko tinninan ana sallada ana tsora tarin macizai casa'in tari-tari guda casa'in da tara na macizai a kan kafiri a cikin kabarinsa tarin macizai tari biyu tari uku tari-tari har guda casa'in da tara ba fa maciji casa'in da tara ba tari-tari kowane tari ɗaya kenan kowane tari biyu wani tari na uku na hudu har guda casa'in da tara kalu sahabbai suka ce ya rasulallahi a sai annabi ya ce a na matinin kun san me ake nufi da a tininu irin tininu tininu guda casa'in da tara kun san tarin tininu guda tininu ɗaya kun san me ya kunsa tisuna hayya kowane tari ɗaya macizai ne guda casa'in casa'in casa'in so casa'in da tara kun ko gani casa'in casa'in casa'in casa'in casa'in har so casa'in da tara e group group kun gane ko na macizai ko na group daya ya kunshi macizai ne casa'in da casa'in an gane ko likulli hayyatin a cikin kowannensu kowane maciji kwara ɗaya kuma saba urusi a jikin shi akwai kawuna guda bakwai ba kai ɗaya da ka saba gani ba maciji na da shi kai kai bakwai kowane maciji ɗaya yake da shi to sai ka ce kai bakwai so casa'in so casa'in da ka wannan waye dan lissafi ya lissafa mana kafin a wuce dubu sittin da biyu da ɗari uku da saba'in la haula wata illa billah annabi annabi ya ce yalsa'unahu haka za su riƙa sararsa kowane kai haka zai riƙa sararsa wa Shunahu kuma suna kartashi da haƙoransu ila yawmil ƙiyama. ba za a daina masa haka ba har sai an kura kaho zuwa ran ƙiyama in an tashi alkiyama wannan hadisi abu ya alayar ya ya fitar da shi da Ibn hibban albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihu targhib wa lamba hadisi na dubu da da hamsin 3552 jama'a kun gane ku ko ba kowace masifa a cikin kabari wannan dan ramin kawai da za a sa mutum ya isa masifa ko ba ko ba a yi maka komai ba kawai a sa ka kai koma ba a rufe ba a sa ka kawai ka san baka iya fitowa inda aka sa mutum ka san ba ta rigingina ake sa mutum ba ba kuma tarar da ciki ba kun gane a takaici da takafada ce ake kwantar da shi kuma ba ka yin gabas da karbe ka ba ka yin yamma ga bango ya karbe ba ka miƙewa tsaye ga itace ya kwamre ka a bakka nan kwance daga kai sai halinka in kai da kyau a ramin ka gani amma ba kai da kyau ba za ka gaba kyau kabari asalin shirami ba komai a cikin shi duk wanda aka sa a cikin shi ya gama cizan nan ko kunamun nan ko wani bala'i ko wata masifa wala shi ya zo da bala'i da masifa wannan macizan kai ka zo da ka saboda rami ne kawai sanda aka yi ba a ga komai ba ana sa ka ne za ka ga waɗannan abubuwa ba don shiga kawo za a gansu a ramin ba ashe kai ka zo da su ke na ramin jama'a kun gane Allah ka shirya da hadisi na biyu a wannan littafi na biyu kuma a wannan fasali malam ya ce an jabir bin abdullahi al'ansari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جماعة من ذن الله ياتي إذا رأى المؤمن ما فسح له في كبره idan mumini ya ga irin yadda aka faɗaɗa masa kabarinsa ya ga alherin da ke cikin ƙabar ya ƙolu sai ya rika cewa ma'aikun da suka shigo ƙabarin nashi da ne ku taimake ni ku bani in koma cikin iyalina ku bashiru ahali don Allah ku taimake ni ku bani in koma in ma iyalina albishirin halin da na samu kaina a ciki na jin daɗi da morewa da yalwa na cikin ƙabari fayo kalu huskun sai a ce kai dai natsu kwanta dai kwantar da hankalinka wannan hadisi alimamu ahmad a musnadinsa ya fi da shi a shekul albani ya tabbatar da nagartar isnadinsa kuma ya ce rijaluhu rijalus sahih mazajen da ke cikin isnadin mazaje ne da Bukhari ke ruwaya ta hanyar su. kama fil silsilati sahiha kama yanda haka yake yana nan a silsilatu sahiha lamba hadisi na 344 Allahu akbar hadisi na uku a wannan littafi na uku a wannan watan eh, ko a wannan fasali an abi qatadat al-ansari radiyallahu anhu annahu kana yuhaddithu abu qatada wataran ya tara ɗalibai yana karantar da su hadisin annabi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama murra alaihi bizir lallai manzan Allah an zo wucewa da wata gawa ta gaban shi an ɗauko gawa za a wuce da ita ta gaban annabi ka fakala sai aka ji annabi ya ce ko dai wannan gawar ta huta daga matsalolin rayuwar duniya aw wa mustarahun min ko kuma mutane da itatuwa da bishiyoyi da dabbobi sun huta da cutarwarsa ko dai ya huta ko an huta da shi Allah ya kubutar da mutane yau daga ya ƙara cutar da wani ko kuma shi ya huta daga wahalhalun duniya kalo sahabbai suka ce ya rasulallah mal mustarihu wa mal mustarahu min me kake nufi da wannan gawa ko dai ta wanda ya huta ce ko wanda an huta daga cutarwarsa kala sai annabi ya ce musu al'abdul mu'min shi wa mumin ya tarihu min nasabin duniya ran da ya rasu yana huta daga duk wasu wahalhalun duniya jama'ar musulmi kun gani ka san duk arzikin mutum wallahi yana nan tare da wata wahala ta rayuwar duniya tunani kawai wahala ne kana so kai wani abu ka auna ka auna kuma kana ganin ba zai yi ba wannan tunanin kawai damuwa ce a reshe ta dame ka jama'a to mumini yana rasuwa wala ya huta duk daga irin waɗannan wahalhalin na rayuwar duniya ga dai ba tashi ba fitsari ba tusa wani lokaci kana so kai tusa ta ƙiwa ko kuma za ka iya yi amma kana tsakiyar jama'a idan kai kasan al'amari zai ɓacin ma don za a gane kai kai wannan takura kawai kamun ka fita ta zama wahala na rayuwar duniya to bare kashi kana jin zawo cikin jama'a ka ga mutum na sauri kuma saurin ba zai ruwa ka ga yana gumi jama'a kun gani zawon da ya hada da atini kalli yadda yake mabawa wannan wahalhalin kawai kana son kai bacci ya kiwa ko kuma kana baccin amma kai kwanciyar da baka jin daɗinta ɗan adam dai jimilla a rayuwa ta duniya cikin wahala yake kai ci kawai fa wahala sha ma da nashi nau'in wahala wani zubin ba aikin da kai amma sai ka ji jikinka ta target duk wannan mumini yana rasuwa ya huta daga duk irin halin Allah ya tsare shi wa azaha da kuma duk wani cutarwa na rayuniya kai kenan mura kai kenan ciwon kai malaria typhoid duk gasu nan dai ka tuntube ka ɗan karce ka soke ka yanke jama'ar musulmi duk waɗannan dinna cikin cutarwa na da bawa ke haɗuwa da su na rayuwar duniya kana ji kana gani wani ya sa ka gaba kuma ya fi ƙarfinka ba kuma yadda za ka iya wannan irin cutarwar mumini na ya rasuwa waladi ya huta da su ila lahi ya huta da su mumini ya koma da rahmar Allah wa abdul fajir shi ko bawa fajiri mutumin banza an gane ko ya tarihu minhu al'ibadu bayan Allah da ya mutu duk sun huta ya jama'ar musulmi yanzu garin nan akwai yaran da in sun mutu to bayan Allah da ke garin nan sun huta masu motoci an daina ɗauke musu batirin mota an daina ɗauke musu rediyon mota an daina cire musu tayoyin mota an daina sace wani na mutuwa fa bayi sun huta akwai hadda ga manzon Allah ma ya wal bilad su kansu garuruwa akwai waɗanda in sun mutu a cikin garin ma ya huta garin nan in wani ya mutu sai ya ji ka kaga da mun huta daga yau garin ma sai ya ji ya huta washajaru haka bishiyoyin gari wani yana mutuwa sai sun ji alhamdulillah wanda ke hawan mai ɓannata ma a iska ya mutu mun huta annabi ya ce wadda haka dabbobi wani in ya mutu dabbobin unguwarsu garinsu wallahi sun huta agwagi da kajin mutane za ka ga agwagwa ta taho tana tafiyar takama amma da ta zo rariyar gida sai ta leƙa ta tsaya in ta kalli nan ta kalli nan ta hangi ba ta hange su ba sai ta fito da ta hange sai ga ta dawo ta shige rariyar gidansu ranar da di ya mutu Allah sai ya sa mata jin yau alhamdulillah confidently za ta fito don ta huta masu sace ta sun mutu akwai wanda in ya mutu takalman mutane a masallaci sun huta dama shi ke yawon sata takalman mutane to ya mutu takalma sai tsaya ba sa jin komai kuma na rantsi da Allah annabi ya ce duk wanda ya ɗauki kayan wani ba nashi ba ran kiyama haka zai zo da shi a ka ya ɗako wani fa annabi ya ce haka za a gan shi da ɗan akuya yana ɗaya yana cewa ya ubangiji ka tambaye shi ba shi ne mai ni ba ya sace ni tambaye shi ne ya sa ya sace ni tumakai da awakai da kaji da agwagi da haka za su rika yi wani haka za a ga ya ɗauko raƙumi a ka raƙumi na kuka yana cewa ya ubangiji ka tambaye shi ba shi ne mai gidana ba me yasa ya sace ni wani haka zai rungumo takalma a ka wani haka zai ɗauko motocin jama'a wani babura roba-roba wani kekuna dibi masu sata shanu garke-garke haka ma za su ɗauko su a ka suna cewa Allah ba su ne masu gidanmu ba suka sace mu tambaye su me yasa kallon ɗaukar kaya roƙi Allah ya sa ka cikin masu kallon in ko ka fahimta karka yadda ka ɗauko biran wani ko ikin sakace na wani karka ɗauka in ko ka ɗauka zaka zo da shi a ɗauki a kanka ka san aiki ta ce gaban mutane Allah ka shiryar da mu wannan hadisi al bukhari ya da shi a lamba hadisi na 6147 haka ya kara fitar da shi a lamba hadisi na 6148 imamu muslim ma ya da hadisin a lamba hadisi na 950 hadisi na hudu a wannan littafi na hudu kuma a wannan fasali an abi hurairata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جماعة من ذن الله ياتي أطرعوا بالجنازة إن كنت كتتا كاد دسوري ككيت كلفي فإن تكو صالحة idan gawar mutumin kirki bawon idan gawar ta mutumin kirki ne jama'a kun gane ko wadancan yaron takalma wasu ka ɗauka ku je ku duba idan gawar mutumin kirki ne an gane ko idan gawar ta mutumin kirki ne annabi ya ce fa na ha, alheri kuke kokarin gabatar da ita zuwa gare shi jama'a kun gane za ku kai ta cikin alheri za ku kuyi sauri ku kai ta idan kun ɗaugawa ku yi maza ku kai ta amma an hana sauri na rashin kan gado Ka ga mutane farfar haka an hana sannan an hana wurin tafiya a rika saɗaf irin yadda sojoji suke in sun ɗaugawa bai zuwa haka a sunna ba inda ya ce sauri an san sauri ba fofoti ba ba sassarfa ba ba kuma a riƙe ta ana gudu zagadar-zagadar ba a'a a dai sauri a tafi da ita idan gawar mutumin kirki ce jama'ar musulmi alheri za ku kai tafi kabarin ɗauke yake da alai iri-iri ku yi mazu ku kai ta cikin alheri tawar mutumin kirki ce wa in taku siwa zalik idan ku saɓanin gawar mutumin kirki ce ita ma dai ku sauri ku kai ta fasharron ta zaɓona hu'ar rikabikun bala'i ne da masifa sharri ne za ku sauke makawunan ɗakkota da kuka yi a kafaɗa sharri za ku je ku sauke makan da gara ku sauri ku je ku sauke kafaɗin ku wannan sharri Allah ka shiryar da mu shi kabarin wasu alheri ne a ciki tankame wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fidda shi a lamba hadisi na 2252 Imam Muslim ma ya fidda shi a lamba hadisi na 944 hadisi na biyar an Aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nana aisha ta ce manzon Allah ya ce man ahabba liqa allahi ahabba allah liqa'ahu duk wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya to shi mako Allah na sa haɗu to wa ke son sa haɗu da Allah lami lafiya shine wanda ke kiyaye abinda Allah ya ce a yi ka ga yayi abinda Allah ya ce a bari a bari wannan yana fatan ya haɗu da Allah ne lafiya amma duk wanda kaga yana keta alfa shari'ar musulunci wallahi ko bai faɗi ba wannan ba so yake haɗu da Allah lami lafiya ba da haka man ahabba liqa Allah duk wanda ke son ya haɗu da Allah lami lafiya ahabba Allahu shi ma ku Allah yana so ku haɗu jama'a kun gane saboda ka kiyaye dokokin shi abinda ya yace kai kayi abinda ya ce ka bari ka bari da haka yana so ku haɗu don ka ga alheri sakamakon abinda ka yi masa jama'a kun gane ko sai annabi ya ce wa man kari halika Allah duk wanda zai sanya haɗu da Allah lami lafiya kariha Allahu liqa'ahu shi ma ku Allah ba so yake ku haɗu ba saboda in kun haɗin zaka ga ba kyau jama'a kun ga Kultu na na Aisha fa kultu sai ta ce sai na ce ya nabiyyi ya annabin Allah wa ma'ako tace akarahiyatul maut wanda bai san haduwa da Allah shine wanda ke bai san mutuwa fa kulluna na al-maut dukan ba wanda ko ke son mutuwa dukkanmu ba wanda yake son mutuwa ba akwai mai so jama'a kun gani dukkanmu ba mai son mutuwa amma kuma amma kullu kuma ku sani kullu nafsin za'iqatul maut kuma kowace rai kuma sai ta mutu kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu man alaiha Allah ya ce mai yahudu ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum auliya lillahi min nasi fatamannaw al-maut in tusadiqin sai ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalim sai ce qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wannan mutuwar da kuke gudu ba kwaso komin daren daɗewa sai an yi kitibar sai an haru sun mai na bi'ikun mimako ah, sun matura duna ila alimin gaibi wa shahada fayo na bi'ikun bima kuntum ta malun allahu akbar ta ce to manzan allah wanda bai sawa da allah lami lafiya shine wanda bai san mutuwa koya abin yake jama'a kun gane ta ce to dukanmu dai ba mai son mutuwa kuma gaskiya ne ko ba haka ba fakala sai annabi ce laisa kazalik yanda kika fahimci abin ba haka yake ba ba yanda kika fahimci abin abin yake ba walakin mu'min sai dai ki fahimci cewa shi mumini idza bushira bi rahmatillahi aka ce Allah ya ce ayi kaza ya aikata abin sai aka ce ga albushirin da Allah ya ma wanda ya aikata irin wannan abin ko. eh bi rahmatillahi aka yi mai albushiri kan abin da ya yi Allah ya ce ga rahamar da zai masa waritwanihi aka yi mai albushir da samun yardar Allah Wajen tihi aka yi mai albushir da aljanna Allah ya ce zai bashi a habba liƙa Allah sai ya ji ya ƙagara ya kagara yana ta so ya haɗu da Allah ɗin don rahamar da zai masa don nuna masa yadda da zai yi don aljanna da zai ba bashi wa ritwanun lahi akbar so da abin da Allah zai ci ya yadda da kai jama'a kun gani shi ka ga sahabbai suka kai watan suka ɗara duk wani sa'a wanda ba annabi ba ba manzo ba bayan da za a yi kaɗa shi da su Kowai cikin kowace al'umma saboda su tun da ransu Allah ya ce ya yarda da su ya kuma ce sun yarda da shi ya ce ya buga stam wa kun kalimatar takawa wa kanu ahabiha wa ala Allah ya buga stam na tsoron shi akan zukatansu dama su suka kowa dacewa da tsoron Allah kai su ne ma masu tsoron Allah dama jama'a kun gane su ne fa Allah ce ulaika hum khairul bariya duk wata halitta su ne mafi alherin Allah jama'a kun gani kuma inda dai imani su ne Allah yanke yanke innal ladina amanu wa amilus salihati wal ladina hajaru وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا ula'ika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim kuma duk da Allah ya gama faɗin waɗannan yabo iri-iri a kansu sai ce wa ma baddal tabdila har suka da Allah Allah ce ba su canza ba a yanda ka Allah ya faɗe su ina haka har suka haɗu da shi da kun gane ko Allahu akbar to kaji shine yake cewa ko wa ahabba Allah liqa'ahu shi ma sai Allah ya yana so su haɗe din saboda rahama da jin kai da aljanna da zai ba bawa don ya faranta wa bawa sakamakon biyayyar da ya masa jama'a kun gani Allahu akbar sai ya ce wa innal kafira haka ne Eh, wa innal kafira kuma kafirin mutum idza bushira bi azabillahi idan yana aikin saba ma Allah akai mai gatse cewa akwai fa azaba da Allah ya cize ma yin kaza an gane ku wa sahabi aka ce duk mai yin kaza Allah ya ce yana fushi da shi idan aka mai gatse nan bushira abinda take nufi kenan gatse an gane ko kari halika Allah sai ya ji gaba ɗaya bai ma sun yi haɗu da Allah ɗin wa kari Allahu liqa'a shi ma Allah sai ya ji to me amfanin ma a haɗu kai kai ma jama'a kun gane wannan hadisin Bukhari ne lamba hadisi na dubu ɗari ɗaya da biyu Muslim ma ya fi da shi wuri biyu a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da hudu da hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da biyar wallafdu lahu kuma lafazin da kaji na imamu muslim Allahu akbar hadisi na shida a wannan littafi an ummi salamata radiyallahu anha qalat dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala abi salama kun sa abu salmat al-ansari atan tun ɗiba farko yana cikin waɗanda suka fara musulunta jama'a kun gani to nan nan sai ciwo ya tsananta annabi sai ya tashi ya je gidan shi don ya kai da shi annabi na shiga gidan wurin abu salama wa kada shakka basaru idan shi ya riga ya kakkafe mutuwa kaɗai ake jiraye an gane ko allahu akbar fa'agmada ya ma riga ya mutu sai annabi haka ku diba yadda ake yi sai ya sa wannan yatsan haka wannan yatsan haka a kan idanuwa wannan babban sai ya riko nan sai haka sai ya jawo su baki in yana buɗe sai ka danu saboda galibi in annabi ya ce innan nafsa idza qubida tabi'ahu al-basar kun san mala'ikan da zai karɓi rai daidai wurin kai yake zuwa ya tsaya lokacin da zai cire rai haka annabi ya ce sai ido ya rika kallon ina za a tafi da ran shi ne kake ga ɗan adam da ya mutu sai ga idanuwan shi kawai a haka ya yi kwala-kwala da su sai kuma ka ga bakin abu ɗaya shi sa aka hana waɗanda ke wuri mutum na mutuwa daga cikin matakan farko na kula da gawa shine a maza a rufe bakin a jawo fatan idan shi a rufe sai a ɗan saki sai ga idan na so ya ɗan buɗe kaɗan bakin na ɗan so ya buɗe kaɗan haka sai ka ƙara haka sai ka ƙara saki idan ka ga idan ya tsaya a rufe bakin ya rufe shi kenan ba zai ƙara buɗewa ba to annabi ya shigo duba abu salama an zarare sai ga idanuwan sun kakkafi haka an gane Allahu akbar sun makala sai annabi ya ce innan ruha kungare na ɗan adam iza ƙubida ana karfe shi tabi a hulbasa ido sai ya fiye ga ina za a tafi da ran to wurin kallon ina za a tafi da ran ana zarewa idan sai tsaya a haka jama'a kun gane ku watan musulmi sai sun karanta ahkamul jana'is ba saboda idan wani ya rase ga an bashi a haka ko kuna zuwa za ku yi mai wanka kawai da kun shigo sai ga kai a haka to wanda ya magawa irin haka wanka yana da wahala ya ya manta da yanda ya ganta a sanda da ya mata wanka kuma duk san da ya tuno ta sai ya rika kallon aibin yanda ya ganta sa ake son waɗanda suka san kula da janaza ya zama suna kusa ga wanda ake ganin alamomin rasuwa sun bayyana a jikinsa jama'a kun gani to sai maza Allah da ya ce lallai rai in an karɓe shi ganin ido sai biya ga ina za a tafi da ran ana zari ran sai idan ya tsaya a haka fadajja nasu min ahli sai wasu a cikin iyalin abu salama sai suka fasa ihu suna kuka makala sai annabi ya ce la ta da'u ala anfusikum kar ku yi makanku muguwar addu'a kar ku faɗi muguwar magana a daidai irin wannan lokacin don 'yan amin mala'iku kenan suna wurin duk abin da ka faɗa za su ce da bakin shi ya faɗi Allah amin idan yana rasuwa in ka buɗe ka baki ka ce wayo na bani na lalace sai ce Allah ka kaji da bakin shi ya ce ya bani ya lalace Allah ka sa shi cikin banuwa Allah ka sa ya lalace sauran sai ce amin Allah amin Allah don haka karka yadda kai kanka muguwar addu'a ka rika cewa na shiga uku na lalace na ban ni wayo ya zan yi sai sun ce Allah kaji ka sa shi karye tsayen da zai din jama'ar musulmi kun gane Allah ka shirya da mu to shi ne ya ce suka fasa ihu annabi ya ce akul kun san mun karanta hadisi a Tarbiyyatul aulad fi daukin kitabu sunna dama annabi ya ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala kaza ala kaza karku ma makanku muguwar addu'a kun gane ku daga cikin muguwar addu'a da bawa ke makansa a ce kai kaza ka ce ba ni ba a ce anya kawai sai ka buɗe baki ka ce in ni ne Allah ya iman neman albarka kuma da aka matsa aka matsa wani na zuwa shi ya ce wani ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah kuma na ganin ka kai abin nan kuma kaga ya ce in shi yayi Allah ya tsine mai karkai makanka wannan muguwar addu'a da ma kuna kallon fa dab raƙumai ne da dawa a tafiya akai har da annabi sai dokin wani ya rika kaddama. sa'an nan sun yi gaba shi nashi na ta takurewa yana cijewa sai yana shauɗa mai bulala yana so ya zabura a kamo ya kamo sauran jama'a wallahi kawai sai ya ce ka wannan doki Allah ya tsine masa albarka tan ashe annabi ya ji sai ya ce jama'a tsaya tsaya wane ne na ji ya dokinsa sai aka ce wane ne gashi can sai ya ce to kar a shigo da shi cikin mu mu musulmi tunda an tsine ma dokin albarka ka a shigo da shi cikinmu ku diba ku ga wanda musulmi suke yi ta ba dan oba sai mutum ya ce ma dan shege tsinan ne Allah dai tsine maka albarka kai ni dai wannan yaro ya zama mun jaraba Allah dai tsine maka da yawa wasu sai fata suke ma ɗayan su doki an tsine mai annabi ya ce ka a shigo da shi cikin mu mu musulmi da muke tare da annabi kar a zo da dokin cikinmu kujera tana turgudewa da mutum sai ce kai wannan kujera Allah ya mata duk abu in ya faru kekenka tana faci so kalla wannan kike Allah ya ne mata in mashin ne haka kai komai dai Allah ya tsine jama'a kun gane wallahi ba daidai ba ne jama'ar musulmi irin wannan ɗabi'a ta fita a bakunan ta fita a mu ba daidai ba ne jama'a kun gani to kasa wanda ya fi zama wawa shi ne wanda shi abu yana ganin ba a san yayi ba sai ya ce wani kai kai sai ya ce ba shi yi ba tsakaninka da Allah ba kai kai abin nan ba sai ya ce iya eh, Allah ya ne mu uwar shi albarka wani kuma kaji ya ce in shi yayi Allah ya tsine ma'uban da ya haife shi albarka haka ba za ka Allah ya tsine ma'uban da ya haife haka za ka ji ya danganta ba kai kai abin me yana Allah ya tsine ma'uwarka ko me yana Allah ya tsine ma'ubanka ka tsaya akan Allah ya tsine maka albarka ko kai an nana ka kai makanka wannan addu'a bare ka haɗo da iyayenka ya jama'ar musulmi irin wannan ɗabi'a ba daidai ba ne annabi ya ce kar mu yi kanmu muguwar addu'a an gane illa bi khairin duk abin da zamu mu faɗi mai ƙoƙari a wurin ya zama alheri za mu faɗi an gane ku idan ka ya da hawaye sai ka ce ya Allah kar ka fitine mu bayan bashi kaga wannan alheri Allah ka kawo mana wani a madadinsa da ya fi shi alheri da ma kun gane ka yi ƙoƙari ka faɗi alheri don mala'iku ‘yan amin suna nan a wurin duk abin da ka faɗi suna Allah amin gama kun gane wannan kukan da kake na ɗaga sauti annabi ya ce wa innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayyi alai duk wanda ya rasu waɗanda za su taru suna mai kuka saboda ya rasu abu ya ce shi wanda ya rasu ake mai kuka kuka na daga sauti ana nan ana azabtar da shi kai da ka mutum suna ma kuka ana nan ana azabtar da kai duk wanda ya san dangin da shi na irin haka ku karanta ahkamul jana'i sai maza ya rubuta wasulci ya bari in na rasu ban yadda wani ya mun kuka ba in yi ko Allah ya isa Allahu akbar فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون domin mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗi a wannan lokacin to kaji sun makala sai annabi kuma ya ce allahumma ga fili abi salama allah ka gafarta ma abu salama warfa darajata hufin mahadiyin allah ka ɗaga darajar shi a cikin kintsatsun bayanka wa lufu fi fil gabirin Allah ka zama mai maye masa gurbi a cikin ƴaƴa da jikoki da zai bar su a bayan bashi wa gafil Allah ka gafarta mana walahu Allah ka gafarta masa ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wafsah lahu fi qabri Allah ka fadada masa kasa walawir lahu fi kuma Allah ka haskaka masa cikin ƙabarin nasa sai kaga da akwai ni'ima a ƙabari. wannan ita ce farar samfarirar aƙidan mu ahlus sunna duk wanda ka ga bai yarda da azaba ko ni'ima a ƙabari ba to mu'tazili da masu aƙida iri-irin tasu muguwar aƙida ce su ne ba su yarda da zuwan ya yajuju ma juju ba ba su yarda da bayyanar dajjal ba ba su yarda da rana za ta fito daga yamma wani lokaci te gabas ba ba su yarda da annabi isa zai dawo ba ba su yarda da azaba kabari ba sauran irin waɗannan adai ba Allah ka shiryar da mu wannan hadisi al-imamu muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 920 hadisi na bakwai a wannan babi an al-barra ibn azib radiyallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa wa sallama fi jinazati mun fita wata jana'izata jinazati rajulin mun fita janazar wani mutum min al-ansar mutumin dan madina ne mun je janazar shi fantahaina ila al-qabr muka isa kabarin da aka haka masa walamma yulhad amma isan mu ba a riga an gama haƙara jama'a kun gani mun je kabarin amma ba a riga an gama yi mai lahadu ɗin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mustaqbil alqibla sai annabi ya tsuguna ya fuskanci alqibla wajalasna haula, mu ma muka tsutsuguna kewayen muka kewayen annabi waka anna ala ru'usi na tsaye kai ka ce tsuntsaye ne a kanmu saboda natsuwar da muka yi an gane ko wa fi yadihi a hannun annabi a kowata sanda yankusu fil ard yana dan caccokala ƙasa da ita faja ala yanzu ila sama sai mu ga annabi ya daga kai ya kalli sama an gane ko yanzu ila al'ar sai kuma kai kalli ƙasa jama'a sai haka ya kalli sama sai kuma ya kalli ƙasa yi haka yi haka an gane ku waje ala yarfa'u basarar ya rika daga ganin shi zuwa sama wa ya fi duhu sai ya kasa da ganin nashi ya kalli kasa salasa haka annabi ya rike haso uku fakala sai annabi ya ce ista'izu billahi min azabin kabari ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari arratain annabi ya maimaita haka haso biyu au salasan ko ya maimaita haka haso uku sun makala sai kuma muka ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabin qabr Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar kabari salasan sai da annabi ya maimaita wannan addu'a a wurin haso uku Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka tsare ni daga azabar kabari an gane ko kuma kala sai ya ce innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa ikbalin min al-akhirah nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama' bidul ka ka'anna ka'anna wujuhahum ash-shams ma'ahum kafanun min akfanil janna da ma wannan hadisi yana da tsawo a littafin ba mai tsawon shi kar mu ci gaba mu tsaya a inda kasar zai cika ba za mu kawai mu tsaya nan tun da gobe akwai sai a ci gaba a faro daga farkon hadisin saboda sabu ke cikin shi ya shiga da kyan za mu tsaya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum